matakin da mai martaba sarkin da magaran ya dauka sun shafi abubuwa guda takwas wanda ya ce su ne al'umma ke kokawa a kansu a lokacin bikin aure ko kuma suna a sahun gaba ko tsadar sadaki alhaji abubakar sanda umar mai martaba sarkin da magaran ya yi karin bayani da cewa kukan jama'a ta yi yawa mun ku nauyi ne allah ya dora mu na jama'a dole abin da yake zai musguna musu ba ma yarda ba da shi jama'a tana kukan irin wannan albazazzaranci da ake bisa kan zancen aure da suna fara mazancen sadaki da farko sadakin ya yi yawa to mu shine muka tsaida shi daga jika ashirin abin da ya zuwa hamsin bayan wannan mun yi magana zancen uniform da ake mun hana shi in ci kalakarin shi zancen tamtam da ake a zuwa tsare hanya da wani kaɗe-kaɗe wannan mun hana shi to koya masu niyyar aure suka ji da wannan mataki da mai martaba sarkin da magaran din ya dauka waɗansu su cewa suka yi gaskiya ya yi sosai sosai mun ji daɗin shi sosai sosai musamman ma nuna a tan wadda aka hana sadaki a ce he an yi wani gayya an yi wani salati gaskiya wajen sadaki ne dai kamar aka so a shiga cikin haƙƙin mutum. abin da ya yasa hal aure yake yi mana wahala yarinya ta ta ga an kai sadakin kawata jika ɗari sai ta ce a'a sai yadda aka kai ma kawarta ni ma shi zan yi ni kuma alhali ba ni da ƙarshen shi shi yasa arman yake yin wahala yan mata an sun te wurin armi ma in babu orchestra ko uniform armin baka ma gaba jama'a sun ta sadaki tsakanin mace ne da miji in an yanke kana iya amsa jika ɗari jika ɗari biyu har abin da ya haka nan kuma a zo gabanin jama'a ka ce jika hamsin ka amsa. iyayen samari da na yan mata da dama sun yi na'am da wannan mataki dukkan da yake cewa waɗansu suna ganin kamar an kwari iyayen mace saboda kayayyakin buƙatar da ake haɗa ta da su don zuwa gidan mijinta. mu da aka arme mu da akuya ne ake baki ko kaza shi kenan kuma armi yi albarka mun yi diya mun yi jikoki mun yi tattaba kunna lafiya lau muna zama a gidan mazan mu kawai mace ta nemi wanda take so a matsayin na uban iyali wannan abin da sarki ya hudo haka ya kamata tun da farko ma a ce wannan abin an taho da shi to muna fatan Allah ya sanya mu kuma uwayen yara mu zamanto mun kama wani abin sau da kafa kuma babban abin kada mu dora ma kanmu gore. dukan da yake dai addini bai ka'ide kuɗin sadaki na ya mace ba amma uwaye da dama suna ganin tsawwala shi babbar matsala ce a cikin harkar aman kamar yadda shak imam malam manniur ke cewa abin da ake fama a kan shi tufahi na arme da kayan gara wannan su ne ba komi bane a musulunci bakin gwalgwadon karhin mutum haka zai to amma yanzu sai a ce a ah, a gari kwamfule a kaza ake in ba a yi ba sai a samu matsala na. hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abrakun nikahi ma qalla mu'unu mafi albarkan anme wanda wahalar shi ta zama el kadan kar a wahaltar da ango kar a wahaltar da uwa amarya da uban amarya ba sadaki ba amma ana dai shakkar shigar mayaudara a cikin wannan sha'ani don cin zarafin 'ya'ya mata sannan kuma babban aikin da ke da akwai a nan gaba shine yadda za a sa ido don ganin an mutunta wannan mataki da mai martaba sarkin da magaran din ya dauka ibrahim malam cillo daga fadar mai martaba sarkin da magaran rfi hausa